Wai tsaya ma Presdo aka ce kai ne zaka auri Sumayya. Kana da ja ne? A'a ba ni da ja. To amma wai tsaya ma wai waye mahaifinta? Ni me mahaifinta. Ni kuma ni ce uwarta. To fa cakwakiya kenan. To amma wai tsaya ka ce kai ne mahaifinta? Ƙwarai kuwa. Ok, to amma wai shin ka amince Presdo ya auri Sumayya ko baka amince ba? Ban amince. To fa a yawwa daman kin ce ke ce maman Sumayya ko to ke yanzu kin amince Do ya aure Sumayya ko ke ma baki amince ba na amince to masha Allah ai ina ganin yanzu komai ma ya zo karshe a baban Sumayya kana jin dai maman Sumayya ita ta ce ta amince Do ya aure Sumayya shin yanzu ka yadda da wannan tsarin ko har yanzu baka yadda ba ban yadda ba yadda ka din banza to fa takwakiya baban Sumayya wai yanzu kana nufin da gaske baka yadda ba ban yadda ba to ka hana mu lalle kam To amma wai su Sumayya yanzu kana da ka ce wai kai ka isa kenan ka hana? Ni ko na isa. Ƙarya kake yi Rabi. Duk ba wannan ba ma to kai a matsayinka na wa za ka hana? A matsayina na mahaifinta. To, assalamu alaikum masoyana na faɗin duniya ga baki ɗaya ina yi ma kowa fatan alkhairi. Kamar dai da na gaya muku idan kuna so a muku tallan kasuwancin ku kowane iri ne da irin wannan salon na interview comedy. To ku yi magana da wannan namban ta WhatsApp. WhatsApp kaɗai banda kira ko kuma ku turo sakonnin ta turo message irin eh kun gane yayi.